لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi الله Allah madawacin sarki godiya ta musamman da ya sake da fuskokinmu a wannan dare na goma ko dare na tara ga watan rabi'u sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 a inda muka saba karanta na shafi a wannan wuri mai albarka a littafin riyadu salihin wanda babban shehin malami alimam imam Allah ya masa rahama ya gafarta masa ya saka masa da alkhairi ya tattaro mana hadisai a bisa matsaloli na rayuwa da kuma addini dana tunawa muna cikin babi na hamsin da hudu babu fadlil buka'i in khashyati Allah ta'ala wa shauqan ilayhi babin falalan kuka saboda tsoron Allah da kuma shauƙi zuwa ga Allah madaukakin sarki muna hadisi na kusa da ƙarshe lokaci ya cin mana a darasinmu na baya yau in Allah ya yadda za mu ɗora daga inda muka tsaya muna roƙon Allah ya mana jagoranci a cikin abin da za mu faɗa kuma ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa hadisi na gaba an karbo daga ibrahim ibn abdurrahman ibn auf أن عبد الرحمن أن أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام طبعا عبد الرحمن بن عوف يعني daga cikin manya-manyan sahabbai yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar kuma yana daga cikin masu kuɗi mawadata dan kasuwa ne kuma mai kokarin eh, bibiyan al'amuran nan manzon Allah sallama yake yana daga cikin mutane guda goma da aka mutu al albushir da aljanna tun a nan duniya Abdulrahman ibn Auf yana cikin su wani daga cikin mutane da sayyidina umar ya wakilta su su zaɓa wa musulmi shugaba idan rage halinsa bayan an sauke shi Allah ƙara masa yadda ya ce utiya bi ta'amin shi abdurrahman ne an zo masa da abinci wa kana sa'iman alhali a lokacin kuma yana azumi faƙala sai ce wato bayan ya ga abinci ya ga yadda aka tsara abincin kamar dai abincin mu na yanzu dina, kaga an kawo an jera koyi ta bangaren nan an bude bakin abin ta bangaren nan an kwaba ainihin mutsira eh, eh, eh, wasu yan kayan tante-tante karasa ma na za ka sa hannunka ko sokari to ba maki a da can baya ci wannan abinci shi ne maki sai gawa mutane kan cewa duniya ta yi kyau arziki ya yi ya ce da Mutsa ibn umair radiyallahu anhu yace an kashe Mus'ab ibn Umayr suka musa Mus'ab ibn Umayr ai ko shine jakadan manzon Allah na farko da ya tura shi zuwa Madina ya je koya musu addini ya koya musu Alkur'ani mai girma ya ci gaba da yada musulunci kafin annabi ya zo shine mai sharan fage da manzon Allah sallallahu alaihi kuma shi Mus'ab ibn Umayr iyayensa masu kuɗi ne amma ya zaɓi musulunci akan dukiyar da suke da shi akan wannan suka ne suka nemi su raba shi da addini ya a ba wanda isa haka dai ya bijire musu ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya koma ya yi hijira tun kafin manzon Allah ya tafi Madina to shi da Abdurrahman yake yace Mus'ab ibn Umair ya fi ni alkhairi kuma an kashe shi wa huwa khairun minni ya fi ni alkhairi falam yujad lahu ma ma yukaffanu fihi kasancewansa ya fi ni alkhairi amma ran da aka kashe shi ba a samu abin da za a masa kafani da shi ba a wurin yaki a yaki da aka yi yaki Uhud mun san Musa ibn Umayr yana da shirin shuhada na Uhud wanda da aka kashe shi an je za a binne shi manzo su zama ya sa a masa kafani da tufafinsa aka yi idan kafani zama to yayi gajarci idan an ja an rufe kansa kafafunsa suna waje idan aka ja aka rufe kafafunsa kuma kansa na waje ka duba fa waɗannan fasu ne manya-manyan bayin Allah na gari don kasancewa ita duniya ba da ita ne ake yin mizanin matsayin mutum a wurin Allah ba da dai da duniya ne ake mizanin matsayin mutum a wurin Allah to da Fir'auna ai ba shiga cikin halaka ba amma duniya ba komai ba ce kuma ba ita ce mizanin matsayinka a wurin Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah na ba da duniya ga wanda yake kauna da wanda baya kauna duka bari ma wani lokaci wanda Allah yake kauna din sai ya sa masa jarabawa a duniya ne na hanyar abincin sarge yana takura yana cikin wahala sai ka ga wasu kuma shashashu a gefe suna nan sai cin duniyar suke a babbake ba hankalin su kwance yace falam yujad lahu ma yukaffanu fihi ba a sama masa tufafi da za a masa likafani a ciki ba illa burdatun sai wata burda wata mayafi wani mayafi in wutsiya biha ra'suhu badat rijlahu idan aka idan aka rufe kansa kafafuwansa sai su fito wa in ya wutsiya biha rijlahu bada ra'suhu idan kuma aka rufe kafafuwansa da wannan mayafin sai kansa kuma ya bayyana ya fito a fili kaga a ƙarshe dai annabi ya ce a rufe kan nashi kafan kuma a nemo ciyayi a rufe kai wannan shine sunna idan aka je aka samu likafani ya gaza mutum to ta kai ake so mu rufewa haka ne inda ya kare sauran kuma sai a rufe da ciyayi idan kuma ba zai isa rufewa har zuwa ya rufe al'auransa ba to za a za a rufe al'auransa sannan wajen kansa da abun da kuma a saka ciyayi ko ganyaye sannan a rufe shi Allah ya sa mu cika da imani yace summa futida lana min duniya ma butit sai ga yau an waye gari an shimfuda mana duniya irin yadda muke gani ga shi an shimfuda mana ita abinci ma sai an surfa ba an surfa sai an daka ba an daka sai an nika ba an nika kuma sai an kankare a tuka tuwo mai laushi to ka ci mai laushi na za ka yi karfi ba za ka yi karfi ba shi yasa a lokacin an ce farkon abin da ya kawo mutane rauni shine daka abinci da ake yi a daka turfa a daka a nika a tankaɗe a rairaye a yi tuwo mai laushi daga nan kuma yanayin abincinka yanayin kwalin jikinka dama galibi so sai mutane jikin su kawai mai koyi jikin su sun koshi hatta nan sai na sai na wasa da yi complain wata rana ya fita ya je bayan gari ya je ganin wata gonarsa hakan nan kawai sai duba rigarsa sai ga ruwan maniyi ya bushe sai ce a'udhu billahi sai ce yanzu mun ji daɗi mun sha maiko sai mu sai kwanta mai mafarki bai sani ba da ina muka ga wannan mafarki mafarki sai yasa ya je wanke wannan ya je sake yin sallah sallah asubahi da yayi to kaga jin daɗi tun bayan wanzu Allah haka duniyar ta dinga ci gaba ana samun jin daɗin kamar kuma irin ta yau kan yanzu sai yin abincin ma wani ma in ta gani ba za ka ɗauka abinci ba ne saboda ce, an cin kuɗa mana duniya ga nan muna ganin ta a fili aw qala utina min ad-dunya ma utina ko kuma ce an ba mu duniya kuma gurgurdan abin da aka ba mu yanzu muna gani karkashina an takuna hasanatuna ujjilat lana anan yana sai wa'azi ne sai ce yanzu muna jin tsoro kar ya zamanto ayyukanmu na alkhairi ladan na ke ba mu nan duniya domin abin da ya tabbata a hadisi shine duk mutum da bai da rabo a lahira to ladansa zai kare a nan duniya ne na da kake gani sada zumuncin da suke yi jin kan waɗanda suke cikin wahala da suke yi kawo ɗauki da suke yi kyaututtuka da suke yi ayyukan gidauniya da suke yi a nan duniya ke saka musu dan iskan da suke sha dan lafiya da ake ba su wani abun barazanar Allah sai kare musu shi sakamakon aikin alheri da suka dinga yi amma ranar kiyama ko da sun gani Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za ta taru duk abin da suka yi sai a shi kuma kura a barbadewa an riga an gama kenan kuma da ma da a ce misali duniyar nan abinda Allah ya baka ana yin sai bai bata ne kana ga aikin ka zai yi a cikin kai sallar azhar za a baka iskar da zaka sheka daga azafin zuwa al'asar sannan istighfari da kai a cikin sallah din ko salati annabi da kai ko karatun qur'ani a bar maka hasken rana a bar maka kasar da zaka taka a bar maka tsayi da zaka iya tsayawa aikin kai ba zai ba zai fansan wannan ba saboda haka in dai mutum bai da imani duk abin da yayi to yana cin sakamakon lafiya da kuma abubuwa da arziki Allah ba shi to shine take cewa ina muna jin tsoro kar ya zamanto ayyukanmu kyawawa da muke yi sakamakon su ne yanzu ake turo mana shi a nan duniya faɗan haka da yayi kawai fa ja'ala yanzu kawai sai sun fiye kuka hatta taraka ta'ama har ya bar wannan abinci to lokacin buɗa baki ne ya kama kuka kuka sosai saboda abin ya takaici ya shiga ransa sosai ya tuna baya ya tuna yanzu to yana jin tsoron gashi makarshen rayuwa ta zo yana jin tsoron kada ya kasance ayyukan sana alkhairi ne ake gabatar masa ya cinye a nan duniya to kaga bayin Allah masu yawan kansu hisabi kenan kaga mu kuma yanzu damuwar mutum kawai ya samu ne yake ya ke halal ya ke haram wanda wannan kuma hadari ne kwarai da gaske sannan wani alaka wannan hadisi da wannan babi za mu ga cewa su sahabbai ma yana daga cikin abin da suka siffantu da shi idan suka tana Allah sai su yi kuka haka ya kamata mummuni ya kasance وعن أبي أمامة سدي ابن عجلان وإزلان الباهلي رضي الله عنه عن كقول أبو أمامة الله قال وسيداتي يا كقول منزم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين babu wani abun da Allah ya fi so sama da ɗigo guda biyu idan ka ce alqatru su wani abin da ruwa ruwa ɗigansa shi a kiransa alqatru ko alqatratu saboda haka idan muka ce ni, ɗigan abu na ruwa ruwa guda biyu babu abin da ya fi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan abubuwan guda biyu sannan wa asarai ni, da kuma zurabu guda biyu idan ka ce asar shine abin da kira sport da turanci idan ka taba abu haka ka daga hannunka za ka ga alaman tabawa idan ka taka za a ga alamar takawa in an tsara mutum da takobi za a ga alaman sari aiko wani ake sa asra shi yasa a qur'ani ma yazo wannan alaman sallah din nan ake kira sa asra eh, min asari sujudi asar sujud shine alama da ake gani na musulmi a fuska yace to alamu guda biyu da kuma digo guda biyu su suka fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala digon farko da Allah ya fi so shine qatratu dumu'in min khashyatillah digan hawaye saboda tsoron Allah saboda kana tsoron Allah kawai hawayenka sai su zuba su diga wannan Allah yana son wannan wa su qatratu damin tuhraku fi sabilillah da kuma jini da za a zubar saboda Allah misali ko yanka za ka yi ko kuma a biyu sabilillah ka je jihadi aka zubar da jininka to wannan Allah mata ala yana son wannan matsayi amma alamomi guda biyu kuma amal asarani fa asarun fa asarun fi ta ta'ala wata alama da za a bar maka a jikinka saboda Allah ko kuma wata alama da kai za ka bari a ƙasa saboda Allah ka je jihadi inda ka je kai amfani da gwagwarmayanka da dawakinka duk takun da kai inda ka kwanta ka tashi duk waɗannan alamomin Allah subhanahu ko kuma an tsara ka ka je ka yi jinya ka warke duk wannan asar ne fi sabilillah wa asarun fi faridatin min fara'idillahi ta'ala da kuma alama da mutum zai zai bari ko a bar masa a jikinsa a wurin tsayi da wani abu daga cikin farillolin Allah subhanahu wa ta'ala ka je garin tonon kabari ka sare kafanka ko garin gyaran hanya ko gyara masallaci sai wa kanka rauni ko kuma ka je kana sallah ka samu matsala a wurin sallar ka to duk wannan yana daga cikin asar da Allah subhanahu wataala ya fito to alaka wannan hadisi hadisi ne wanda ke mai kyau Imam Tirmidhi ya rawaito shi alakar ta kuma da wannan babi shine gaba ta farko da aka kawo digar da hawaye saboda tsoron Allah subhanahu wataala ina ga mala ya kawo mana hadisai da dama wanda za su iya kwadaitar da mu su karfafe mu akan mu ma mu watakila za ka iya koya kai ka koya ko da da wasa wasa ne a cikin ɗakin ka da wasa wasa har ka zo kana yi da gaske kana kuka don Allah wa fil babi ahadithu kathira a wannan babin ma akwai hadisai da dama min ha daga cikin su ma akwai hadisi al-irbab ibn sariya mun karanta a baya wanda yake cewa annabi ya mana wa'azi mau'izatan wata irin wa'azi mai tsanani wajen min halqulub wanda zukata sun gaurawa sun firgita a dalilin su a dalilin wannan wa'azin wa zarafat min halquyun idanuwa kuma sun zubar da hawaye wasu sabatin ta kuka saboda wannan wa'azin da ya musu har ma yace sai muka ce to ya rasulullahi wannan wa'azin kamar na mai na mai ban kwana kamar na wasiya mana annabi sai musu wasiya ya musu wasiya ya gaya musu abubuwan da za su yi bayan rayuwarsa almuhimmu dai kuka saboda Allah abu ne wanda yake mai kyau shi ya yi shi tsakanin shi da Allah kuma ya fi musamman idan mutum zai shi shi kadai ko a cikin duhun dare ko a ɗakinsa ko a dokar daji ko da makamancin haka to wannan tabbas ya ribaci rayuwarsa ta duniya kenan Allah ka ba mu iko na yin kuka saboda zatinka shi ne hadisi na karshe a wannan babi za mu tashi a babi na hamsin da hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala babu fadli zuhudi fi dunya wal hasri ala taqallul minha wa fadli al faqr babin nan zai mana bayani falalan zuhudu zuhudu fi dunya wato zuhudu a duniya ma'anar zuhudu shine gujewa abun duniya az-zuhud shine ka sanya tsakaninka da haram wani abu na halal shi ne ma'anar zuhudu misali a ce ga ga boundary na na shiga cikin haram to kar ka zo kusa da wurin ma idan an ce abu kaza makaruni ne ka kaurace masa kai ko mustahabi ne ma sai ka ji kana saka tsantsan da shi shine azhudu fi dunya wal hasu ala taqalluli da kuma wannan babin zai kama mana hadisai da suke kwadaitarwa akan at-taqalluli minha mutum ya karanta duniya kar ka ɗebo duniyar da faɗi ka ɗan taƙaita ne kar ka ce kai sai ka fi kowa kuɗi a duniyar nan sai ka fi kowa sarauta to sai ne abin da duk in an baka shekara a cikin an gama da kai a cikin kuɗin naka da kuma sarautar taka gaba ɗaya a taƙallulu ha wa fadlul fakri da kuma falalan talauci abin da kowa baya so kenan ko akwai wai ko talauci Allah ya mala da Dr. Ahmad bomba Bamba ce, wata waka da ya ta Hausa ce, talauci mutum ne baki mai gizo da tozo da da mene da tozo da doro da annakiya wai talauci wani bakin mutum ne mai gizo a zan gizo ko irin su matin nan gashi ya yi tunku a kansa ga tozo a bayansa ga doro ga annakiya dan za ka so zama da shi shi yasa wai talauci ba a san zama da shi almuhimmu dai a manzo Allah ma dai ya nemi tsari da talauci ko yace wa a'udhu bika min al faqr duk da cewa abu ne mai saboda zai zai daidaita maka abubuwa kuma talauci yana iya rufa mutum a tsiri. kuma ce galibi mutane in ba mutum ya yi kuɗi in mutum har ya mutu bai yi kuɗi ba akwai wata ɗabi'a ta munafurci da ba a san shi da ita ba ba ta bayyana ba tukuna har ya mutu to ho dai in mutu ta kayan gama almuhimmu dai talauci ta danganta yadda mutum ya karbe ta in mutum ya ɗauke ta a matsayin talauci wani abu ne wanda yake ma'ana sai kaga talauci a wurin gaba shi ne talauci a wurin wani ba ko za a ga mai hawa keke na gashi talaka ne wani kuma yana kokarin ya samu keke mai hawa babur yana gashi talaka ne mai keke na kokarin ya samu babur to ka shi yasa talaucin ma hawan hawa ne duk abin da ka nema shi zama zara ki cewa duniyan nan ba abin da yake cikawa dan adam bakin sa sai kasa sai da kasa aka tsaga kasa aka sa shi a ranar ne zai koshi duk abin da aka baka yace law kana li adama wahiyani min zahabi da za a samu unguwanni guda biyu a ce manya-manyan unguwanni dukkan su zinari ne in ka jira trailer yadda ake ɗiba jar ƙasa ko abin a ɗebo ta a kawo maka gida wannan naka ne to da labtaga labtaga talisa da sai ya nemi na uku ya ce ka ina ma kuma in ki samu kamar wannan abu a gari kaza in a jali mu ne kaga kokarin ya tafi ya tafi Abuja daga Abuja kuma sai ya je ya je gida a in mai imani imani ne ya tafi ya je Riyadh ko Makka ko Dubai ya je dan yi in kuma yana so ya kara nisa sai da irin su Amerika din nan wani lungu can ko Eskimo to kaga talauci dai almuhimmi wadatan zuci ne kawai in daidai gwargwadon wadatar da Allah hore maka a zuciyarka gwargwadon kuma sauƙin talauci da zaka gani za a ga wani in yake abinci sau ɗaya a wuni sai ce alhamdulillah kuma ga hankalin sa a kwance duk labarin kwanciyar hankali da kake ji sahabbai suna yin nan wallahi ka bi tarihin su ka ji me suke ci sai kai mamaki kuma ko yanzu ka je ƙauyuka ka gani za a ga mace iya abin da ba ta san ma ne ake cewa indomi ko koi ko wane ba koi in ba lokacin da wani aka samu zabi ba ba ruwan amma za ga kana cin abin nan eh, tuwon gero miya ma hannun abin nan a shediya ana yi miyan ganyen shediya ko kuma a yi wani kunu da za ka ga ana yi kana ganin ta kamar wani kunun abin nan idan suna ci amma sai ga sun haifu lafiya kalau ba zuwa asibiti babu wani awo ba hawan jini ba ciwon suga ba su da wani matsala kawai saboda mai wadatar a zuciya take saboda talauci tana da rana talauci na da rana amma dai Allah muna roƙon ka raba mu da talauci ya zan jance a mun gaba daya قال الله تعالى الله ما أكفي تركياتي إنما مثل الحياة الدنيا كفني كوي إذا ذاك يبقى مثالي na rayuwar duniya kama'i tankar ruwan sama ne an zannahu minas sama'i da muka sauko da shi daga sama Ka ga baka san ta ina ruwan sama yazo ba to haka arzikin duniya da ke kar ka ga dan kaje kana dan kasuwa inda nake yi kake shan wahala nan wani zai zo ya arziki wallahi sai ka ga wani a wurin saida kayan bola sai ka ga ya zama miliyoniya bola ba baban bola da kake ganin nan kai kuma abin da ka ci ne ka jefar shi kuma anan zai zo yi arzikin ka bare yanzu yadda boko ya ya wayar da mutane wasu fa da asaran ka suke yin arziki asarar ka ita ce arzikin su irin yan inshora din nan duk ba asarar ka kuke nema ba suke yin arziki da shi saboda haka baka san ta ina arziki kamar da ka san ruwan sama haka duniya take to idan ruwan sama baka san ta ina zo ba idan ya sauko kuma fa kharaqa bihi nabatul ardh sai tsere-tseren ƙasa ya cakuɗa da wannan ruwan mimma ya akulun nasu daga cikin wanda mutane za su ci wal al'amu da kuma dabbobi hatta idan a fadatin arzu Ha hasa idan ƙasa ta ɗauki ado idan ka ce kaliman zukuru ka ga usulubi na alƙur'ani kaliman zukuru shine duk abin da za a maka shi dodorido a zahiri kana ganin mai kyau ne amma ƙasansa damuwa ne wannan shi ake ake shi ake da shi zukuru. shi yasa Allah ya ambaci duk wani abu na rayuwa zai ce masa zukhrufal hayati duniya. saboda abun duniya duk da kake ganin nan za'i zillun za'i in wace za ta bushe ba dama ka tsaye da ita saboda ka Allah ce har idan kasa ta dauki wannan adan nata adan nan wanda take lullube tsiya a karkashin ta wa zayyana ta cikawa wa zanna ahluha waɗanda suke tare da ita suka samu ɗin suka zaton annahum qadiruna alaiha suka tabbatar yanzu kan su ne su ne su ne who is who da su ake damawa ha amruna sai al'amarin mu ya zo mata ita wannan ƙasa lailan ko da daddare au naharan ko da rana faja'alnaha hafidan sai mu ta a girbe ko mutum ya girbe ta ko bai girbe ba ka shiga zaki ka gani lokacin damana idan an yi ruwa kamar guda so biyar ko su shida haka an yi wata ɗaya ana ruwa duk inda ka je zaka ji kanshin wurin ma daban ne iskar wurin daban ce yayin za ka ga sun yi kore tsuntsaye suna walwala jin daɗi amma da zarar hunturu ya shigo ba za ka so zuwa wurin ba in za ka je ma sai ka dinga rufe fuskanka da kanka saboda kana jin tsoron kada wani abu ya taso ya ji maka ciwo ka allam tabna bil amsi za ka ga ta zama kamar ba ita ce ta wadata jiya ba to haka rayuwar duniya take kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun haka muke yin bayanin ayoyi fulla kulla ga mutane masu tuntuntuni masu tunani positive tunani amma kalilan ne waɗanda suke wannan tunani didirciya ma mutum zai yi kafin ya je za ga kuna komai da shi har kuna wasu abubuwa shi shi ya zama mun zai yi kaza yana zama ciyaman ne sai ya manta kai ka ce bai ba wasu suka bar wajen ba har ma za ka san cewa ai lokacin mu ne bari mu yi kawai su kansu da su da lokacin su ne to mukaddara a ce an barka da wannan dukiyar gaba daya shekara nawa ne gaba nisabin da malaman suke yi shine idan ka cire shekarun yarinta daga shekara daya daga haihuwan yaro har ya kai shekara goma sha takwas wannan bai san jin daɗi ba lokacin. Ko me yana yin sa shirme ne kawai daga shekara goma sha takwas zuwa shekara arba'in a nan ne ganiyar jin daɗi yake a ga shekaru ashirin da biyu kenan a cikin shekaru ashirin da biyu ɗin nan ka cire awanni na barci za ga kwata-kwata abin da za ka tsira da shi ba zai kai shekara biyar ba ka cire awannin barci awannin shiga banɗaki awannin shiga motanka daga wani gari zuwa wani gari ko shiga jirginka daga wani gari zuwa wani gari ka cire awannin damuwanka da nake samu tangarɗa da mutane in kai dan siyasa ne a wanne ne kake wurin kamfen da wani ne duk a cire wala sai ga lokacin da ka ji daɗin kwata-kwata an tara su bari wuce shekara ɗaya ba saboda ka lissafi ne kawai shi yasa ake cewa duniya duka lissafi ne in kai lissafi sosai za ka gane cewa rayuwar duniya nan ba komai ba ce ba komai ba ce wallahi ka bi komai a hankali sai ka ga ka gama da duniyar lafiya Allah samu gama da duniya lafiya وقال تعالى Allah mu da kuma ya sake cewa wadrib lahum masalan hayatid dunya ya manzon Allah ka buga musu misali na rayuwar duniya kama in anzalnahu kamar ruwa ne da muka sauke muka sauko shi min as-sama'i daga sama fahtalaqa bihi nabatul ard wanda tsirrin kasa suka takuda da wannan ruwan fa asbaha hashiman sai su waye gai kuma hashiman zamanto karmami tazruhu riyah wanda iska take ka'awa. sai ga iska ta yi guguwa ta daga gaba ɗaya ta yi gaba da su ba ka rayuwar duniya take wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira shi fa Allah mai cikakken iko ne akan komai da kake ganin nan saboda ka kai da kai kuɗi yanzu ba hun muni kai ba za ka nawa nawa za ka ga mutum miloniya ne a yau wace gari ga cewa yana neman kuɗin da zai kwanci kansa wani ya kwana a surzi wani yana kan gadon asibiti wani yana kaza kaza المال والبنون فاصلي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين با المال والبنون da dukiya da kuma ƴaƴa zinatul hayati duniya ado ne na rayuwar duniya wannan fa idan kenan shi ne zama maka ado ba lallai bane kuma ka samu dukiyar ko ƴaƴan su bika nawa nawa mutum za da ƴaƴa amma ƴaƴan suna fatan ya mutu nawa za ga mutum yana da ƴaƴan ƴaƴan ba sa masa biya kullum tuta masa bakin ciki suke yi yau yana kotu gobe na police station jibi sun ballo masa ya je ya biya nawa nawa irin wannan da yawa kaga wannan ba zaman to masa adan duniya ba kenan Allah ya zai sun hayatun duniya wal baqiyatu salihat ayyuka na gargaru masu wanzuwa khairun inda rabbika sun suka fi a wurin ubangijinka tawaban wurin lada wa khairul amala su ne kuka fi abinda mutum zai yi buri a rayuwarsa albaqiyatu salihat duk aiki na gari da mutum zai yi sadaka za ka yi ziyara za yi karatun addini za yi ko karatun zamani da niyya mai kyau ayyuka na alkhairi duk wani albaqiyatu salihat ana fassara kuma salloli da ake yi guda goma a dare da yini din nan su ana kan salatu salihat idan an kira sallar asuba sai na kula raka'a biyu kafin azahar ka yi raka'a biyu ko raka'a hudu bayan azahar ka yi raka'a biyu bayan magariba ka yi raka'a biyu bayan isha ka yi raka'a biyu raka'o'i goma wannan idan kana yin su kullum kullum kana gina gida a aljanna kenan kullum kana gina gida a shekara ka gina gidaje a cikin aljanna ɗari uku da sittin da biyar idan idan girgoriyar kalanda ne in kuma luna kalanda ne ɗari uku da hamsin da biyar estate da ka gina wa kanka kaga a sauki karka ce masu kuɗi sun tafi zahaba ana dukuri bil ujuri a'a na fula raka abi albaqiyatu salihat ka riƙe wannan kawai kar a yi sallah ka tashi ka tashi kawai ka riƙe su guda biyar abun nan sallan subayi kafin ka yi ta za ka yi raka salfajiri zahar kafin ka yi ta ka yi raka a biyu bayan ka kuma ka yi raka a biyu bayan magariba raka a biyu bayan isha yi raka a biyu nan, kullum kana gina gida sai ka sa a ranka kawai kana kallo wataƙila ma sai ka yi niyya ka ba wa Allah irin irin irin fishar da kake so amma dai ka bar wa Allah kofa a buɗe ya zubo don wani sai don wani sani ba ma sai ce ya Allah irin gidan wani <laughs> to gidan wani a kaci ba har nan. kawai ka yadda za a gina maka kawai saboda ka rayuwar duniya ba komai ba ce dan uwa wata ayar da malaika muna nan ta ce ayar cikin sasul hadith Allah ki ilamu ku sani ku fa sani annamal hayatud dunya tabbas ita rayuwar duniya la'ibun yan tsalle tsalle ne kawai shine Allah yan tsalle tsalle ne ka taba ganin tsalle tsalle sun dore ba ka dorewa walahun da kuma wargi ne Allahibu wasanni irin na yara Allahu wasanni da suke ɗauke hankalin mutane duk wani mai ɗauke hankali kamar yan goge yan kalangu yan asharalle yan ushaku masu bandiri duk waɗanda yan lahu ne lahu wazinatu kuma ado ne wa tafahurun kuma abin alfahari ne baina kuma tsakanin ku amma wa takasurun fil amwali wal aulad kuma abu ne na gasa kowa ya ga wayar ni tara kuɗi da dukiya da yaya aga wannan ne ma zai kai ga har alhaqu mustakasu hatta zutumul maqabir saba alfari da tara 'ya'ya da dangi kawai mu mun fi su dangi eh an kirga a ko wallahi har a kuma mun fi su dangi a ja irga kaburbura mana shi alhaqu mustakasu hatta zutumul maqabir Allah ya to haka rayuwar duniya take amma wa fil akhirati ita lahira fa abin da yake biyowa baya bayan waɗannan abubuwan da aka irga azabun shadid akwai azaba mai tsanani wa maghfiratun min Allah wa ridwan akwai kuma rahama daga wurin Allah da yarda daga wurin Allah Allah ka ba mu rahamarka da yardarka gafara wa mal hayatud dunya ita rayuwar duniya ba komai bace illa mata'ul ghurur sai daɗi mai rudi daɗi ne kawai mai rudi za haka ga mutum jin daɗin lokacin da aka kama shi kaf da wani abu da shi kenan sai manta da wannan daɗin kwata-kwata ya zama yana da yatsa yana nadama ya ce kai to dama ban abun nan ba aya ta gaba da ma da ya kawo mana ita ce aya ta su ali imran Allah ke zuyina lil nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal barina an kawata wa mutane san abun sha'awa na mata da kuma 'ya'ya. wal qanatir al muqantara da kuma dukiyoyi tari tari min na zinari wal da azurfa wal khayl musawwamati da kuma dawakai al musawwamati wadanda aka kiwata su kalimar al musawwama tana dauka ma'anar kiwata su aka sa su kai maiko ko kuma al musawwama aka sa musu alamomi doki an masa alama an sa masa rawani an sa masa wani bai za a ido an masa takalmi an yi wane ne ana hawan gaba wal an'ami wal har wal an'ami da kuma yin wato dabbobin gida al an'am sun waɗannan guda takwas rago cinciya akuya taure saniya bujumi eh, raƙumi da kuma amali su ne guda guda takwas wal an'am kenan wal har da kuma yin noma malamai suka ce Allah ya mace wannan abubuwan gwargwadon yanayin rayuwa ne gaba daya da haka ce hubbu shawati na nisa'i wannan na samari kenan wal banina galibi an barwa malamai an ce malami galibin malamai za ka suna san yara sosai shi yasa galibin yaran sai ga su sun zo sun fandare daga baya galibin malamai za ka suna kwalla faransu akan yara wal qanabil muqantara min azabi wannan yan bunni kenan harkan harkan harkar dala dan bunni akan jera sai maka abinda baka tsammani wal khayl musawwama wannan kuma saraki yan masu sarauta wal an'am wal har wal an'am makiyaya sun shigo wal da kuma mazauna karkara kauye harkan gona akan iyakan gona sai ga ta da yaki tsakanin kauye da kauye akan saniya sai ga ta da yaki tsakanin kauye da kauye haka malamai suke cewa abun ya karkasu hakan zalika to amma waɗannan gaba abin da muka ambata din mata'ul hayatid duniya. dan jin daɗin rayuwar duniya ne kaɗan wallahu inda husnul ma'ab shi Allah kyakkyawan makoma tana wurin sa ne mu roƙi Allah kyakkyawan makoma kawai Allah ba kusa sai sake faɗa a cikin su fafir ya ayyuhan nas inna "Wa wa'dallahi haqq ya ku mutane alƙawarin Allah ba gaskiya ce menene alƙawarin Allah za ku mutu za a tambaye ku a kabari a kabari za ku tashi kuma za a yi muku hisabi shi ne inna wa'ada haq sana akwai aljanna ko wuta wannan wa'adin gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatu dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ghurrannakum billahi algharur kada kuma mai ruɗi ya ruɗe ku shine shaytan dalilin shine shaytan shine a gaba Allah inna shaytana kuma aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir Allah ya alhaqu muttakasu at-takasu yawa ya rudar da ku ya mantar da ku sha'anin ubangiji hatta zurtumul maqabir hatta da ku ziyarci kabari wato kai ka zauna kawai kuna cikin jama'a kana ganin jama'an ka kana tsammani jama'an ka maka a wani abu baka tuna ba tsara ka cikin cikin ka kabari fassara farko kenan fassara ta biyu kuma a an ce a da can jahiliya sun kai ga suna alfahari da adadin su har ya kai ga suka irga rayayi sun suka mu je mu je kaburbura kuma irga mu ga su waye kaburburan suka fi yawa saban gafala da rashin aikin yi kawai ran da aka ci kun da kuna irga gawa kuma ai an ci baya kenan hatta su mun maqadir Allah ta kalla sawfa alamu ai lamarin wallahi za ku za ku za ku gane za ku sani thumma kalla sawfa alamu sannan a hankali za ku gane za ku gane kalla law da ilmal yaqin da dai za ku gane ku samu sani ilimi na yaqini wallahi da ba haka mutane za su kasance ba aya ta karshe da malaika mana a wannan babi ta suratul ankabut Allah barkun sarki yana cewa ma hadi al hayatud duniya illa lahwun wa la'ib wannan rayuwar duniya ba komai bace sai kawai yan wasa da kuma wargi abin dauke hankali wa inna ad-dar akhirata la hiya al-hayawan rayuwar lahiya ita ce rayuwa ku neme ta law kanu ya'lamun da sun san haka wal ayatu fil babi kathiratun mashhura ayoyi a wannan babi to lalle suna da yawa sosai kuma shahararru ne eh, in ka bi alqur'ani galibin qur'ani dama ya tsawatar akan kada mu ya rufe duniya Allah ka samu karfin zukatanmu Allah ka samu samu rabo a nan duniya mu samu rabo a lahira daga za mu tattara aya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kusa Allah shiga fafsa mana kuma wali wal auladi ko kamar saligaiti kamar misalin ruwan sama ne a ajabal kuffara na batu wanda ya burge manoma na ba su irinsa da ke burge manoma alkufara na manoma ake nufi karka ce kafirai kaliman alkafir a lugar larabci ana nufin alharif manomi shi ne kamar sa zai ajabar kufara kamar misalin ruwan sama ne da ya burge manoma al kenan amma kar ka yadda wani ya ganka da farkon ya ce ya kahin sai ka ce lalala wannan wani usulubi ne da aka yi amfani da shi a lugar larabci wadace musulunci ya zo musulunci bai san irin waɗannan baƙaƙen sunaye shi yasa ya canza mana ma malan kafuri a musulunci daban da malan kafuri a lokacin jahiliya da lokacin larabci wannan qur'ani yayi amfani da lugar ne ta larabci zalla a lokacin ba su tumma yahiju za a gan shi ya birge, ya bunƙasa tana musarra sai ga ya canza zama ja hmm? Kama, sana kuma sai zama su kuma karmami kamar hasin na jam'in illa mata ruburu to rayuwar duniya ba kulbace sai dai kawai dan jin daɗi na yaudara na rudi alaikum salam tun daga wannan ranar ba a sake tuba kuma musulmi musulmi kahiri kahiri kyau kyau ta gabas har zuwa wannan lokaci kuma bayan ta fito ne kuma za a akwai abubuwa da yawa da an ce ma lokacin ya kusa ko mu dai ba mu mu gani wani tambaya ke wai cewa da Allah mala kara mun bayani akan salatin tasbihi dangane da salatin eh, salatin yawan raka'o'insu da kuma falalar da yadda ake yi ni ba zan maka bayanin sa ba gaskiya dan ni ina da ina da fahimtar cewa za su fi bidi a rai. akwai malaman da suka inganta shi amma maganan gaskiya shi da za su tafi bidi a ce babu inda aka rawaito wannan ya a riwaya ne za ka bi kwakwafin riwaya na hakika ka yi wa kanka adalci ta fi kama da sallolin yan bidiya ma babu inda aka ce manzo Allah a sallah ya bada adadi kaza a rukuni, adadi kaza a sujudi adadi kaza a wuri kaza babu shi saboda ya fi kama da bidiya sosai kuma duk malaman da nake tare da su na hadisi na tambaye su wannan matsalar salat tasbihi sun tabbatar mun cewa bidiya ce duk da cewa marigayi Muhammad Awal Albani na Zaria na taba ganin wani bidiyon sa da yake kara karfafa cewa Eh, sunna ce hadisin ya tabbata amma wannan dama ɗabi'a ce ta malaman hadisi in mutum kuma ka'ida ce eh, eh, da malaman usul suke cewa haramun ne idan har ka kai matsayin kai ka iya istihadi kai istihadi ka fito da hukunci ka gane cewa wannan ne gaskiya to haramun ne ka bari fahimtan ka din har sai idan ka samu dalilin da ya fi karfin naka shi yasa ka rike naka amma gaskiyar magana ni ban taɓa yi ba ma sai da ake yin ta ba tun da na karanta a littafi na duba na ga ni haka ja bai kama shi ba kawai ya fi kama don kuma ba wa maki galibi ka zama yana wannan ɗayan biyu ne ko bai san gudiya ba dama can bai zuwa cikin gudiya ba shi sa ke ganin ta da sauki sauki ko kuma dama ta ɗan gudiya ne yana so ya rike zama sunna kuma sai ke ganin wannan ga dafa ba ya ci gaba da yi amma gaskiyar magana ta zata zuyi babu akwai wasu abubuwa da dama da za ka yi wanda sun wadatar da ke daga zata tasbihi na fulani ko wai akwai abun nan kaya da ake ɗaukowa hikimomi da ake ɗaukowa daga harshen tsuntsaye ka san wani tsuntsu da ake kiransa kumare eh fulani suna karin magana suke cewa wai kumare walwi to a saki firu zai yi wahala kai tarko ka kama kumare shi yana da kan ciyayi ya haɗu haka kawai take zai yabo shi ka gani saboda haka tun da dai an samu kaulani ajiye kaulani ka rike kaulan wahida Ka gani shi ne kawai alaikun salam suke tattare da sallah bayan sallah kafin azahar bayan azahar bayan ba bayan isha su rawati a sunan rawati eh a sunan da rike eh? kowanne ne mana idan ka shigo masallaci ka yi abin nafula da daddare ka tashi ka yi kiyamun laili ko kuma in ka aura ka yi sallah daidai ko kuma abin da Allah ya kaddara maka duk wannan amma ne na'am سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم